Najeriya dai sun kosa su fara ganin ana rarraba tataccen man fetur na matatar man dangwati zuwa ga gidajen mai a faɗin ƙasar inda suke neman bayani akan takamaiman lokacin da hakan zai kasance zahiri. Matashi Kabiru dai ya bayyana cewa tsadar mai ya ninka kuɗin mota da yake biya zuwa wajen aiki sama da sau biyu. a Sunana Kabiru Abdul ma'aikaci ne ni daga inda nake zama zuwa wajen aiki da ina biyan dubu ɗaya ɗari biyar zuwa da dawowa amma yanzu tun da aka ƙara kuɗin litan man nan ina biya yafi fi ninki biyu abin da nake biya da in suka ga alamun kana neman ragi sai ka ji kawai mutum ya ja mota yayi gaba gaskiyar lamari shi ne ya kamata gwamnati ta duba dukkanin tsare-tsarenta da ma duk abin da ma za ta iya yi ta kawo ma talakawa agaji saboda nan muna maganan mu da ke cikin garin Abuja ne ina kuwa anda suke karkara da kauyuka shin yaushe ne ma za a fara ganin tataccen man matatar man dangwatan a gidajen mai a Najeriya masani a fannin makamashi Dr. Ahmad Adamu ya ce shi man fetur idan ta fara sabar da man fetur tana da tankuna tana da ta ringa ajiyewa kafin ma ta sa shi a kasuwa so ko da ya tace tun da yanzu akwai rashin tabbaci abin da bature yake cewa uncertainty so za su iya ajiye shi a babban matatan su watakila ita NNPC ta ce za ta saya a ganin cewa zai fi mata sauki tun da naira za ta saya kamar yadda shugaban kasa ya yi yarjejeniya da su in ya tabbata a game da tsarin yadda man fetur daga matatar man dangwatan zai iya kai ga dukkan sassan kasar Dr. Ahmad Adamu ya ce za a iya yin wannan aiki ta fuskoki biyu a hanya biyu ce na farko npc za ta iya tsaya a matsayin mai tsari daga wurin Dangote ta saida ma 'yan kasuwanta ko kuma shi Dangote a bashi dama ya saida ma duk wanda yake so ya sari tataccen man fetur zaɓi na biyu shine shi Dangote shine zai kiyasce nawa zai sarar da man fetur ne shi daidai yadda kuɗin da ya kashe su kuma masu dako za su ɗora ribar su a sama su saida a gidajen man su yadda kasuwa ta kama musu idan kuma NNPC ne ta sara ita ko NNPC tana da nata tsarin wanda take so wata ta ba da tallafi ta rage fara farashi domin 'yan Najeriya su amfana. Abin da 'yan Najeriya ya kamata su fahimta shine a ringa tunanin cewa wata matatan man fetur za ta iya sauko da farashi ya koma irin farashi na da wani abin ba zai yiwu ba. Shin dillalan man fetur masu zaman kansu sun fara samun mai daga matatar Dangote? Shugaban kungiyar Ipman Alhaji Abubakar Mai Ganda Shattima ya ce. A halin da ake ciki dai yanzu mu 'yan kasuwa masu zaman kansu gaskiya ma mu da cikakken labari akan batun lodin shi. Saboda haka har yanzu dai muna nan muna sauraren ita hukumar hukumar nnpcl ta yi muna bayani idan ta ɗauko kayan dangote yadda za ta raba waɗannan kaya gare mu sa'annan kuma ba mu da wani bayani daga ainihin matatan mai ɗin ta dangote na yadda za su ci gaba da raba kayansu amma dai tunda abu ne na kasuwanci mu muna nan muna sauraren su domin mu 'yan kasuwa masu zaman kansu ta najeriya baki ɗaya ba wai muna sayan mai bashi ba ne mu muna ba da kuɗaɗen mu sa'annan mu ɗauki mai idan dangote ya ga cewa zai ci gaba da kasuwanci da mu to muna marhabin da ya yi kasuwanci da mu ba tare da mun bi wani gehe ba yarda Allah mu a tsaye muke mu ga cewa mun ba da goyon baya domin al'umma su samu ci gaba dangane da alkawarin da su NNPCL suka yi muna na cewa za su ba mu mai to sun soma amma dai ba kamar yadda suka yi alkawari a kai ba al'ummar mu dai halin da ake ciki yanzu sun dan fara lodin kayan amma ba kamar yadda aka yi alkawari a kai ba muna fatar dai za su cika alkawarin da suka yi duk da cewa ana ta yada jita-jitar akwai yiwuwar kamfanin nnpcl ya kasance da man matatar dangote ga 'yan kasuwa masu zaman kansu babban jami'in yada labaran kamfanin olufemi a cikin wata sanarwa da ya fitar ya ce ba wannan maganar matsalar matsalar karanci da tsadar maidi na ci gaba da jawo cece-kuce tsakanin al'ummar Najeriya musamman ganin irin ƙari da aka yi a farashin kowace litar mai a baya-bayan nan. Halima Abdulra'uf, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.